To, salamu alaikum masu kallon mu barkan mu da sake saurara da ku a cikin wannan shiri namu wato matasa. A 360. Kamar koyaushe sunana bai canja ba, Amin M. Awal. Na zaci ya canza, ni kuma Hafsat Usman. To, kamar yadda wannan shiri al'adarsa zai kawo muku yau dandalin matasa ko? yawa za ku ga dandalin matasa yanzu sannan daga baya sai mu ga abubuwan da ke yayi ko? da abubuwan da ake yayi a gari da matasa kuke yayi mm. to sai matasa suke yayi to shi kenan daga nan kuma za a yi nazarin waƙoƙi sannan kuma mu haska muku taurarinmu waɗanda suka fice don kuma ku yi koyi da su na wannan makon kenan to a kallo lafiya to madalla kamar yadda masu iya magana kan ce matasa su ne tushe su ne ginshiki kuma su ne arzikin da kowace ƙasa take alfahari da shi a dandalin matasan namu na wannan mako gani tare da matasa masu tashe kuma ɗalibai don jin ra'ayoyinsu game da maudu'inmu na wannan mako amma kamun in ji ra'ayoyin nasu zan so su gabatar da kansu ga masu kallo to malam bismillah a sunana hamza abubakar haruna chairman shugaban kungiyar ɗaliban arewacin najeriya barka co malama ni kuma sunana safiya datti coordinator ta non central ta ɗaliban arewa sunana da abdulaziz kabir shugaban ɗaliban jami'ar bayero kuma mataimakin shugaban ɗaliban arewacin najeriya To ku da zuwa filin matasa a 360 muna matukar alfahari da samun ku. Matasa ne amma kuma shugabanni ne. Don haka zan fara daga kan shugaba. A wannan maudu'i na shugabanci za mu so mu ji kai ana ka gani a matsayinka na matashi da kuma yake jagorantar mutane bare ma in ce um, ɗalibai waɗanda suke da masaniya. Me za ka iya cewa game da idan aka ce maka menene shugabanci? to alhamdulillahi ausbillahi na shaɗanin rajim bismillahi rahmanir rahim kamar yadda muka zo a matsayin mu na shugabanni waɗanda ke wakilta kuma matasa matasa kuma masu ilimi so shi shugabanci wani tsari ne wanda allah subhanahu ta'ala yake zartawa daga cikin bayan shi duk wanda allah subhanahu ta'ala ya ba shugabanci to allah ya kan ba shi kariya idan mutum bai da wannan kariya babu wani iko ko izza ko damar da zai iya gabatar da wannan shugabanci so a kodaushe muna kallon shugabanci a matsayin baiwa da kuma dama da allah subhanahu ta'ala ke ba mutum ko dan adam ko bawa wanda zai ba da wata gudunmuwa da su mutanen da yake shugabanta suke fata kuma suke da tunanin samunta daga gare shi malama gashi ya ɗanyi mana takaitaccen bayani kuma mun gamsu akan shugabanci a naki tunanin game da yadda yanayi yake afkuwa a ƙasar mu shin me za ki iya cewa ya cancanta a ce wanda zai shugabanci jama'a yake da shi irin ɗabi'u ko halaye ko kuma wasu abubuwan da ya kamata a ce ya tanada kamun a ce har an ba shi ragamar shugabanci a gaskiya shi shugabanci abu ne mai wahala kuma abu ne da in za ka yi sai kai mai ƙarfi ne sai kai kuma mai hankali ne kai mai tunani ne sannan tukunan mutane za su iya daukan shugabanci su baka yanzu isa in za ki duba a ƙasan nan muna shan wahala sosai don shugabancin bai zuwa ga waɗanda suka cancanci shugabanci shugabanci ya cancanta a ce an bawa mai ilimi ya kamata an ce kuma an bawa mai tausayi da mai nazari da kuma matashi kin ga mu da muke matasa mu ne muka san ciwon matasa yan uwan mu muka san kuma ciwon sauran ma yan uwan namu bayan matasa ke san tun muna kanana akan ce yara ku ne manyan gobe yara ku ne shugabannin mu na gobe amma har yau hako ba za ki ga cewa su tsofaffin nan da suke su ne shugabannin har yau har gobe su ne shugabanni. To kin kawo magana kuma kamar yadda ta yi bayani ta ce mu matasa ba a bamu 'yanci. Zan so in ji dalilan da kake ganin suke hanawa a dama da matasa ba ma lalle a siyasa ba a gurare da dama a uzubillahi sunan alim na shaɗan rajin bismillah da rahim dukkan godiya da yabo take da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki a duba da abin da ta faɗa a gaskiya matasa a yanzu idan kika duba siyasar mu ta duniya yau da kuma duk wayansu gurabe na ayyuka ba ma bangaren siyasa matasa su ne kuma baya kuma baya da haka shi matashi a kodayaushe dukkanin al'umma ci gaba matasa kusan su ne makasudi na duk wanda ƙasa take tasiri take tunƙaho da su kamar da ta faɗa cewa kamata yi a ce matasa an ba su dama wurin cewa su ma an shiga an dama da su bangaren jagoranci da kuma shugabanci gabaki da dan dalili idan kika duba eh, yanzu kika ɗau wannan ƙasa a matsayin abin nazari na duba ya shiga baki da mutane ne in aka ce miki bangare ma na matasa zaki samu mutum ne sama da shekara saba'in wanda kamata a ce an samu gyara in aka yi maganar matashi da kuma shugabancin da ya kamata kamata nan bangarorin kawai ya a ce shugabancinsu da kuma nazari matasa ya kamata su haka shi za a samu jagoranci da kuma shugabanci na gari kuma abin da shi kara dubawa su mutanenmu na yanzu da kake kokarin cewa kai jagoranci ko ka shugabanta in Allah ya baka dama ba su san kansu ba akwai dalilai da isa matasa ba a tafiya da su kusan ko kuma ma in ci a dama da su ba kuma ya sa ba rashin sanin kansu duk inda matashin da isan kansa ya san irin abin irin gudumawa da zai bawa kansa da kuma al'ummarsa to ina ga babu wani mutumin da zai izo masa in ma dan siyasa in ma dan kwangila in ma ma'aikaci da canja masa tunani idan kika duba yanzu misali akwai wasu wurare da kamata a ce kamar irin su ministries of youth and support bangarori ne na matasa wanda idan kika ji sai kitar da mutum sama da shekara saba'in sama da shekara sittin mutum mai shekara sittin bai zai kira kanshi matashi ba kamata iyi ya je ya huta ya ci gaba da nazari ya ci gaba wa kasarsa hidima da shawarwari a ɗaura matasa akan tarban da ya dace da su mm. idan kika duba kasashe da dama abu kasashen da zaki tada shugabannin mu ma da suka suka gabata in kika dauki kasa Najeriya za shiga yar irin su Murtala sai Yakubu Gawan sun yi mulkin Najeriya ne su Obasanjo farkon Chenos shekara 30 shekara 20 da wani abu to me isa a yanzu abin ya canja kuma za shi kara duba ki gani cewa su din ne dai suke cikin wannan cycle din tun lokacin samun yancin kai kawo yanzu su ne to kin ga ya kamata a ce wasu sun motsa sun matsa sannan wasu su shigo to shugaba gashi ya yi bayani a hmm. matsayin ka na shugaba hmm. shin wani matakai kake ganin za ya ɗauka da za mu wa wannan matsala a ringa damawa da matasa kuma su ma matasan su san eh ya kamata fa a ce wannan guri nasu ne kuma a dama da su to alhamdulillahi dukkan waɗannan matsaloli sun samu asali ne daga mu matasan su shugabannin da ke shugabantar mu sun san cewa akwai irin rawa da za mu iya takawa kuma sun ƙi ba mu dama to a wannan lokaci mu yi hana mu matasan mu nuna cewa muna da burin muna son a gyara kuma a dama da mu sai dai mun kare kanmu ko mun killace kanmu sai ƙarshen zaɓe lokacin zaɓe ya zo sun je sun gama abin da suke so ba tare da inganta irin shugabancin da suka yi alkawari za su yi mana ba su dawo da 'yan ƙananun kuɗi su ba matasanmu su riƙa ihu suna gurɓata masa rayuwa bayan kuma 'ya'yayensu suna can ƙasashen waje suna karatu so ina kira ga matasa 'yan uwana gaskiya lokaci yayi da ya kamata mu buɗe idanuwanmu mu gane cewa najeriya ƙasan mu ce najeriya ƙasan mu ce da za mu haifa 'ya'yanmu za su haifa to idan an kashe najeriya mu aka kashe saboda ba za mu samu damar da za mu zo gudunmuwanmu da muke so mu ba ƙasan mu ba ba za mu samu wannan dama ba to shi yasa a koda yaushe muke kallon ya kamata a ce mun samu haɗin kai mu matasa ta hanyar haɗin kai ne idan mun haɗa kanmu mun fahimci kuma irin wannan halin da muka shiga za mu iya magance abubuwan da ke faruwa kuma dukansu ba wani abu ne illa iyaka rashin shugabanci ne so ta mu za mu shiga cikin wannan shugabanci kuma mu kawo irin gyaran da ake bukata kuma in Allah yadda yana mai tabbatar maki cewa matasa a shirye suke da su ba da gudunmuwa da lokutansu da komi da ya kamata a ce an samu gyara Najeriya ta zama kamar sauran ƙasashe da ake jin daɗin rayuwa ake mulki bisa tafarkin da tsarin mulki ya tanada ba kamar halin da muke ciki ba a yanzu alhamdulillah malama a ƙarshe ya kwararo bayani sai dai kuma dole in katse shi kamar yadda ya ce za mu so a naki gani ko in ce a yadda kike gani me za ki iya cewa ga matasa masu kallon mu manyan shugabanninmu da ake magana a kai da kuma al'umma gaba ki daya um, kamar yin da ya faɗa duk da ya faɗi komai da komai da ya kamata a ce amma dai bara in ɗan ƙara akan abin da ya ce kin ga rashin sanin yancin kai yana daga cikin kuma abubuwan da suke janyowa ba a yi da matasa matasa da yawa su kin ga tunaninsu ƙarami ne ba sa fitowa su tunani su ga ya zan taimaki ƙasata ya zan fito in yi gwagwarmaya in taimaki ƙasata ta zama wata aba sai ga ai matashi kawai shi tunanin shi yadda zai yi kuɗi ishi ishi ya taimaki yan uwan shi da a'a ka fito a yi da kai in yau mun fito ɗaya sun fito bi sun fito in yau dubban nan mun fito mun ce ba mu yadda ba dole a yi da mu dole sai an yi da mu kin gane ba wai sai lokacin siyasa ya zo ba sai kiga an dauki kuɗi an bawa samari yar dubu daya sun hau mota suna ihu suna me ana fadowa ana jin rauni ana me su kuma iyayen mu a zo a raba musu indomi ɗaɗɗaya sabulun wanka guda ɗaya wanda shi ko ba zai ishe mu har shekara kuɗin da za a yi ba muna wahala gaskiya saboda haka ina son matasa a fito Ke ga kamar yadda magana sabulu nan da muka da a je ƙauyuka mu fito mu gaya musu ku zaɓi wanda ya cancanta ba wanda zai zo ya baku ɗari biyar a kan da ce don Allah ku zaɓe shi ba ya kamata mu fito mu yi mutane a yi da mu mu tsaya mu kowa ya jajirce ya san yancin kan shi to mun gode to daga karshe wacce shawara zaka ba wa matasa da kuma al'umma baki a shawara da zan ba wa matasa baki ɗaya da kuma kira da zan yi lokaci yayi da ya kamata kan matasa iwaye lokaci yayi da ya kamata matasa su ka canji lokaci yayi da matasa ya kamata su shiga a dama da su mutum ya ɗauki kansa yadda kowa yake tunani kamar babu wani mai matsayi a wurin ubangiji sai wanda ya fi shi tsoronsa so ka fito kai ma kana da wannan damar a dama da kai kuma idan aka tashi zaben cancanta ka zaɓi mutum nagari wanda ya san hidimarka wanda kake tunanin cewa ka tura shi ne ya maka wakilci nagari ba wanda zai je ima wakilci daga shi sai yan yan uwansa tsararru wanda lokaci guda kai baka san komai ba sun har wata bukatar tasa ta ƙara dawowa da shi sani ya ƙara neman ka kamata matasa su san cewa lokaci ya wuce da za a dinga wannan siyasar ina ga wannan shi ke zan wannan to mun gode kwarai da gaske da gudunmuwar da kuka ba wa filin matasa a 360 da fatan kuma idan muka sake neman ku za ku amsa gayyatar mu mm, to masu kallon mu ga yadda ta kasance a dandalin matasa kun ji ra'ayoyin su dama na ce muku matasa ne masu tashe masu jini a jika gashi sun kwararo bayani amma dai a nan za mu datsa aya daidai dandalin matasa ku ci gaba da kallon shirye-shiryen mu har yanzu kuna kallon shirin matasa a 360 2016.